wannan gashi shugaban Muhammadu Buhari ai ba sabon abu bane saboda dama tun dai kafin ya shigo ofis abin nan kuma ana magana wajen a a wajen shekara talatin a baya duk shekara yakan je ya sadu da likitocinsa a ingila su duba shi da wani abu su ba shi shawara ba wani abu su ce masa adako ba wani sabon akan kuma duk wanda yake lura da abun da yake kaiwa da komowa ai ya san cewa tun da ya shiga mulki duk shekara yana zuwa bambanci a wannan karon wannan illa ta eh, annobar corona da ta zo ta hana tafiye-tafiye yanzu an shafa shekara wajen ɗaya da rabi bai yi tafiyan nan ba wanda ya nuna cewa ma kamar ma ma ka'ida ce tsakaninsa da likitoci an samu ya yi saɓani a kan ka'ida amma wannan larura ce ta dawo amma ba wani sabon abu wani wannan. to ne mataki za a ɗauka wa 'yan ƙasa a nuna musu lalle gwamnati da gaske take magana taimakawa wurin samar da kiwon lafiya mai inganci idan shugabanni ba su tsayawa duba lafiyarsu a cikin ƙasa. wannan ai a ƙasa za a gani a ƙasa ake me ake yi dangane da kyautata asibitoci irin ɗumbin kuɗi da ake warewa a wajen kasafin kuɗi eh, a kasafin kuɗi duk shekara don a bunƙasa asibitoci da kuma kiwon lafiyar jama'a har kamanta yanzu ko ita kanta wannan annobar corona da ta zo ashe gwamnatin najeriya ba yabo ta samu hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya satin nan da ya wuce ministan harkokin waje na indiya yake ba da cewa Najeriya alasan barka akan irin matakai da kuma kula da ake wa al'umma na ƙasa akan sha'anin corona din saboda haka gwamnati tana kulawa. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fada gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Dr. Abu Yazid wani ƙwararren likita kuma mai shari kan al'amuran kiwon lafiya domin in ji ko wannan matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka ya yi daidai kuwa idan aka yi la'akari da halin da kiwon lafiya yake ciki a cikin Najeriya. da asibitocin kasan ba aiki suke sosai ba ba kayan aiki ai dalili kenan saboda haka nan gwamnatin bata nuna muhimmancin lafiya a Najeriya ba gwamnatin Najeriya saboda haka nan shi sa ake zuwa can idan ba haka ba ba irin likitocin da bamu da zuwa wannan kasa wanda za su yi abin da ya kamata amma babu kayan aiki saboda haka na asibitocin ga su nan dai consulting clinic kafin ma ya zama shugaban kasa ai yana zuwa ana duba lafiyarsa Ingila don me yanzu abun zai zama daban to ya kamata ne ai idan ana so a yi abin da ya kamata ya zama cewa an nuna wa mutane muhimmancin yadda harkar lafiya take tafiya a ƙasa saboda haka nan kowane ne wanda yake shugabanci idan da baya shugabanci ya iya zuwa shi kadai da kudin shi na ajiyun shi to babu laifi amma yanzu idan kana gwamnati kamar a ce makarantu ne za ga manyan nan gabaki ɗaya sun ɗibi yayansu sun tura su waje yayan talakawa ne su ne suke zaune a makarantun gwamnati wanda abubuwa ba sa tafiya da ya kamata kullum ana cikin strike na asu da sauransu abin da ke faruwa kenan kurin duk matsala yanzu tun da an dauke maka nauyi na wahalar da kudinka ko ko amfani da kudinka ka je asibiti a da yanzu kuma ga kudin gwamnati nan saboda haka nan sai mutane su ci gaba da irin waɗannan abun a maimakon su nuna cewa su ma suna da kishin kasan su idan ma sun ce suna da kishin kasan su ka babu kayan aiki a asibiti ai akwai matsala kwarai da gaske Umar farko Musa mura Amurka a Abuja nigeria.